da yi wa mutum biyu godiya mutum biyun na sune ne shugaban ƙasa bola ahmad tinubu wane ce aikinsa mutum na biyu shi ne mataimakinsa kashin Shati. abin da ya nake gaya muku wannan su ne ke da 'yan sanda su ke da ss su ke da sojoji su ke da tanka-tanka ta yaki amma shugaban ƙasa ya ce wannan karo ba zan shiga cikin wannan matsala ba a kyale alƙalan kotu su je na kotu koli su abin da ya dace ni ba zan shiga cikin wannan abu saboda haka ya zama wajibi a sun shiga sun fita ya ce wani ba zai shiga ba idan al'umma